زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasin da ɗari biyu da talatin da bakwai karatu da muke gabatarwa na littafin gudugun maram min adillatil ahkam muna kitabul buyu kuma za mu karanta hadisi na ɗari bakwai da biyar insha Allah wannan hadisin ya zo a ƙarshen babi na farko amma hakika hadisin yana ƙarƙashin babi na biyu shine babu siya wannan hadisin yana dauke da bayanin hukumul iqala wato hukuncin al-iqala menene al-iqala العبادة يراد بها رفع الأقل معنى العبادة وتويتشي كور بچنجي رفع العقل ثم أكنشي العبادة أم قل بچنجي لقبايا كور بش نشي أنجي كرا العبادة وأنا يتشي فصرا ما في ذات شوار بل يتولنا za ka samu a littafai da dama kamar da shafin ina mujallar na uku shafin 248 haka nan kitabul insaf mujallar na uku shafin 481 da littafin fiqh na zamani shine al-fiqh al-islami wa adillatuhu littafin dr wahba az-zuhairi a mujallar na uku shafin 714 wannan hadisin guda daya yana dauke da bayanin hukunci mai zaman kansa wanda ake kiran sa al-iqada a fiqh wanda ya shafi cinikayya da kuma jinga abinda ya shafi ko dago da haya a tsakanin mutum da mutum an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo hadisin daga abu hurairah Allah ya kara ya tsaka gare shi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي من الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي من أقاد مسلما من أقاد مسلما بيعته وان يكورما وان مسلمي تنكين دي كل شيء duk wanda ya kawar da ciniki da ya kulla da wani musulmi ya kawar ma shi wannan musulmin wannan cinikin أقال الله أثرته والله ذي كورد تنسيري وزع أسلي العاصرة مريم يذكر النهاية في غريب الحديث والأثر هي الهاجبة التي تعلقوس بصاحبنا تنسيري kamar mutum ya yi tuntuɗe na shi ake kira al'asir al'asaratu shi ne azzalla zamewa mutum ya zame ya faɗi to idan ka kawar da ciniki na wani musulmi ka kawar da cinikin da ka kulla da wani musulmi to Allah zai kawar maka da zamewarka Allah zai kawar maka da tuntuɗenka da tantsirewarka sun ma'ana su wannan ya zo cikin asiha ko fi buga na al'imamu jauhari ya ce rawa abu dawo فالإمام أبو داود يروي حديث هنا كتاب الإجارة باب في فضل الإقالة الإمام أبو داود يكاو حديث لكركش بابي ليك مغنى أكم فللر الإقالة سبو ذاك الإقالة كان فللة bisa la'akari da wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam man aqada musliman aqada Allahu ahratahu wannan shine lafazin al-Imam Abu Dawud aqada Allahu ahratahu duk wanda ya kawar da cinikin wani musulmi to Allah zai kawar masa da tuntsirewarsa aqada Allahu ahratahu yace wa Ibn majah kuma al-Imam ibnu majah shi ma ya rawaito hadisi wato sunan Ibn majah yana kitabu tijarat babul iqada lafazin al-imam ibn majah man aqada musliman duk wanda ya kawar da cinikin wani musulmi aqalahu Allah asratahu yawm al-qiyamah kaga an samu cika magana riwaya ta al-imam ibn majah ita ce ta zo da bayani har zuwa ƙarshe wanda ya kawar da cinikin wani musulmi to Allah zai kawar masa da tuntsirewarsa a ranar kiyama yaya ne Allah zai kawar ma da tuntsirewar ka abinda ke sa mutum ya tuntsire ya faɗi a kiyama shine rashin samun gafaran Allah rashin samun ɗauka kamar tabbata a ranar kiyama mutumin da ya tashi a kiyama Allah ya gafarta mishi Allah ya daga darajarsa ba zai tuntsire ba duk wanda ya tashi a kiyama ya samu gafaran Allah ba to da shakka zai tuntsire idan aka ce mutum ya tuntsire zai faɗi wutar jahannama Allah shi kare wa sahahahu ibn hibban yace kuma al-imam ibn hibban ya inganta wannan hadisi yana mawaridi qur'an wal hakim da kuma al-imam al-hakim hadisin yanda ya taho al-mustadrak al-imam al-hakim النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقال مسلما أقال الله أسرته من أقال مسلما أقال الله أسرته كذا بيقول بيعه با kuma bai ce yau markiyamatu saboda haka yasa malamai suke cewa al'iƙala yana shiga al'amura na rayuwa da yawa ba sai ciniki kawai al'imamun gunzari ya tabbatar da wannan lafazi ya kuma inganta shi a littafin targib kuma hadisin al'imamu ahmad abdullah bin ahmad bin hamdan ya kawo shi a zawa'idul musnad yanda lafazin ya zo man a a aqala akratan aqalahu Allah yawmal qiyamah man a a akratan duk wanda ya kawar da wato wata tuntsirewa to Allah zai kawar masa irin ta a kiyama kamar aljaza'u min jinsil amal yana a sunan kubra na al-imam bayhaqi babu man aqada al-muslim ilayhi ba'd salami lafazin al-imam bayhaqi man aqala musliman aqalahu Allah akratahu wata riwaya man aqala nadiman aqalahu Allah man aqala nadiman aqalahu Allah duk wanda ya kawar da cinikin wani mai nadama to Allah zai kawar masa da kinkare wata a ranar kiyama saboda ke sa malamai suka saboda wannan lafazi hatta kafiri idan kun kulla ciniki da shi ana ikala da shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace a wadancan lafuzza ana cewa man aqala musliman man aqala akhratan sai ya nuna ba musulmi kawai ba man aqala nadiman sai ya nuna ba musulmi kawai ba ko da kafiri ne aka kulla ciniki da shi ana riqala da shi wanda bayanin sa ya zo cikin sharh sunna na al-imam bagawi ya kawo hadisin shuraihu ash-shami mursalan shi kuma lafazin da ya kawo man aqala akahu muslima safaqatan karihaha aqala Allahu asrakahu yawm al kiyama. wannan lafazin ma ya inganta yana sahihu dargi hadisi na 1758 man aqala akahu muslima safaqatan karihaha wanda ya kawar da cinikin wani dan uwansa musulmi ya kulla ciniki da wani dan uwa musulmi sai dan uwa musulmi ya kyamaci wannan ciniki daga baya sai ya warware wannan cinikin to Allah zai kawar maza da tsire wasa a ranar kiyama wanda duka cikin nan uh, Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kawo takarijin sa littafin Yarwa Ulgaliz yana mujallal na biyar shafi <clears throat> na A nan, waɗannan su ne riwayoyi da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan al-iqala annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da al'iƙala abu ne mai kyau har ma ga irin falala da za a samu a littafin aunin ma'abud mujallar na biyar shafin talatin da ɗaya an kawo surar yadda al'iƙala take kasancewa ya ce suratu iƙalatul bayi yadda surar iƙala a ciniki take kasancewa yaya ikada take kasancewa sai ba da misali ya ce ga suranta idashtara ahadun shay'an min rajuli mutum ne ya sai wani abu a wajen wani mutum ka sai wani abu a wajen wani mutum summa najma ala shira'ihi bayan ciniki ya gama an kulla arabu sai daga baya sai yayi nadama akan wannan ciniki da ya kulla yana faruwa da misali za ka sai abu daga baya sai na dama dama ba ka sai shi ba imma da guhurin gabda fi tana yiwuwa akwai wani abu da ya bayyana game da abin cinikin ba a yaudare ka ba amma kai yadda kake tsammanin abin sai da ka saya ka ga ashe ba haka bane ba ba yaudara ba ce don sau da yawa mutum yakan sai abin da bai san hakikanin shi ba yana jin sunan shi kawai sai da ya saya ya koma sai ga wannan abin ai ba shi da wata kima ta musamman musamman kamar yanzu a harkoki na waya waya za ta fito tana ana yabon wannan waya ta shahara saboda ka kai za ka je ka sai wannan sabuwar waya sai ka tafi gida kana bude ta sai ka ga ai abubuwan da wayar ta kunsa ba su ma kai abinda tsohuwar waya ka take da shi ba su kaga nan ba yaudara ka akai amma da ya saya sai ka samu algabin fi wato na ƙasa daraja bayan da kake tsammani ba auli zawa ne haji yi ilai ko kuwa ka sai wannan abin ka tafi ya zama to ba kama da bukatar shi misali wayar ka ce ta baci ka ruga ka je kasuwa ka sayo waya da ka dawo ka daga matashi sai ga wayar ka ashe baka duba da kyau gani to kaga wannan sabuwar da ka saya baka da bukatar ka fi buƙatar wannan kuɗi aulin idanin saman ko ko ka sai wannan waya misali a matsayin bashi ka bani wayan nan zuwa juma'a insha Allah zan kawo ma kuɗi dama kana tsammanin kuɗin zai samu juma'a ta zo sai ya zama kuɗin bai samu ba kuma ba ma alama za ka samu wannan kuɗin a wata guda فرد المبيع على البائع saboda haka sai wannan kaya ya dawo da shi ga wanda ya saya yace wane ga kayan nan ina so ku kunce cinikin nan wannan shi ake ce ma al-iqala an riga an kulla ciniki kai ko ka shiga damuwa ba ka san abin sai ka mai da shi wa qabila al-ba'i'u raddahu mai kaya sai ya karbi kayan ya yarda ya karka ya mai da masu ɗinka ai ka gaba ƙaramin taimako ya maka ba tun da ciniki don an riga an kulla wanda shi ake nufi da kawar da ciniki shi ake nufi da al'iƙala abu ne wanda ke da wahala za ka samu 'yan kasuwa ba su cika yi ba wannan dalilin ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana falalar da allah ya sa ma abin yana da falala don ya nuna maka ba kowa zai iya ba Allah madaukaki zai kawar maka da duk abin da zai sa ka tuntsire a kiyama saboda wannan abin da kai saboda ka taimaki dan uwan su kuma cikin lafuzan da muka karanta waɗannan lafuzan na hadisi su suka sa malamai suke cewa al-iqada ba ta tsaya tsakanin musulmi da musulmi ba ko da yake lafazin da yazo cikin hadisin nan man aqala musliman kaga in kafirin ya yazo ba za ka warware ciniki da shi ba wannan ba haka bane saboda akwai lafuzan hadisin da aka samu wanda kuma ba su zo da kalmar musulmi ba man aqala nadiman aqalahu Allah wannan lafazin ma ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kawar da cinikin mai nadama ai wanda duk ya dawo ya ce yana buƙatar a warware ciniki yayi nadama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wanda duk ya warware cinikin mai nadama Allah zai kawar masa da tunkire wata a kiyama wannan lafazi kenan kuma akwai lafazi na biyu wato shine man aqala aqratan aqalahu Allah yawm al-qiyamah nan ma ba a kawo ba a ambaci musulmi ba saboda haka yasa ko da kafiri ne ana iqala shi aikin lada ne akwai matsaloli guda bakwai da suka shafi al'iƙada a takaice za mu yi magana kansu domin inda za ka dubi littafin fito ba mamaki ga rikici matsala ta iƙada tana da bayanai mai yawan gaske amma a takaice abu na farko matsala ta farko game da al'iƙada wannan hadisin yana tabbatar mana mashru'iyyatuha eh, min al-hadith annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta al-iqada wanda ya tabbata sunnarsa tunda hadisan sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam al-iqada sunnati dan kasuwa duk sa'ilin da wani ya taho ya ce yana son a warware wannan ciniki ya tuna wannan ladan da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu mutumin da ya dai haka ya samu lada idan ya yi haka ya raya sunnar manzon Allah sannan akwai hujja ma daga alqur'ani in da malamai malamai suka ce akwai ma hujja daga alkur'ani aya ta 77 ta suratul hajj ya ayyuhal ladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khaira la'allakum tuflihun Allah tabaraka wa ta'ala yake ya koda da suka yi imani ku yi ruku'u ku rika ruku'u ku rika yin sujuda kuma ku rika bautan Allah mahalicin ku wa'malul khaira kuma ku rika aikata alkhairi ku rika aikata alkhairi la'allakum tuflihuna akwai wato tabbacin za ku tsira a kiyama duk wanda ke alkhairi zai tsira a kiyama kaga ya dace da hadisin manzon Allah aqalaku Allah yawmal Allah la'allakum tuflihuna kuma akwai hadisin da malamai suke fassara al-iqada wannan ayar da shi hadisin da ya zo cikin littafin muwatta yana babu ja'i hadisi bai istimari wa zar'i من كتاب البيوع حديث أمرت بنت عبد الرحمن الأنصارية تبادل الأباني تجي ابتاء رجل ثمر حائط في زمان رسول الله ونبتني يسيء أن إتاتوا تسكي شنجا ونبتن أزامنا النبي صلى الله عليه وسلم da zamanin manzon Allah gonaki ana muku shinge ana kewaye su a musu danga mutumin da ya taho da ya ce su duk ta itatuwa su ke wannan guri ya sai fa'ala jahu wa kama fihi hatta ta bayyana lakum nuqsan saboda ka ya shiga gona ya zaga sai ya ga shi akwai da shi akwai na karta wannan ciniki da yi fa sa'ala rabbal sai an a lahu aw yuqila sai ya nemi mai wannan gonan ya rage mar kudin da da aka kulla ciniki a kai saboda yanzu da ya shiga gonar ya zaga ya gane gonar ba su kai kudin da ya biya a kai saboda ka ko dai ya rage masa kudin ko ko ya masa al'iqala ne al'iqala wato a kawar da cinikin gaba ɗayanta a mara da kudinsa mai gona ya karɓi gonarsa fa halafa Allah ya fa'ala sai mai gona ya ranta ya ce ba zai yi ba an gama ciniki da kana ina ne hana ka shiga gonar ka duba kaje ka saya fa zahabat ummul mushtari ila rasulillah sai uwar wanda yayi cinikin ƴaƴan itatuwar wannan gonan mahaifiyarsa sai ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika lahu ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kaji kaji abin da ya auku tsakanin dana da wani mai gona ya yi cinikin amfanin gonar da ya shiga kuma sai ya ga akwai nukusani <clears throat> saboda haka ya nemi mai gonan ko dai ya rage masa ko warware ciniki ya rantsa da Allah shi ba zai haka ba fa qala rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta Allah wato wannan kalma ce ta al-yamin rantsuwa ta Allah Allah ya fa'ala al-khaira ya rantsa ba zai alkhairi ba kenan ko inji Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantse ba zai alkhairi ba wannan kalmar da manzo Allah ya faɗa fasami a bizalika rabbul ha'id sai labarin ya zo kunnuwar shi mai gona ga fa irin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da ya ji haka sai ya tashi ya zo musamman fa ta rasulullah ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala sai ce ya rasulullah huwa da mu wato na bar wannan gona al'amarin gare shi kaga yayi take na saboda ya ji kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kalma ce wato mai nauyi kansa kamar wato shi ya kiyaye yi alkhairi ka Allah Allah ya fa'ala alkhaira sai zama fassaran aya ta 77 ta suratul hajj wa'alu alkhaira la'allakum tuflihun ku yi alkhairi domin ku tsira a kiyama sai wanda ya rantse ba zai alkhairi ba kaga ya saba umarnin Allah a wancan aya da wannan yasa malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta al-iqala bi annaha min af'al al-khair al-iqala tana cikin ayyukan al to amma shi wannan hadisi ko da dai yana littafin muwafa malamai suna cewa hadisin isnadin sa bai inganta ba musamman ga waɗanda suka yi sharhin muwafa kamar ibnu abdul barri da littafin at-tamhid juz'i na 10 shafin 149 yana cewa la a'lamu hadha al-hadith bi hadha al-dhabt yusnadu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam min wajhin muttasil yace bai san wata hanya wani isnadin hadisin nan wanda ya isa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam amma sai kawo hadisin Aisha wanda al-Imam Bukhari ya rawaito wanda ita Amra bint Abdurrahman ta bada labari tace ta ji Aisha tana bada labari saboda ita Amra ba sahabiya bace don haka yasa hadisin muwaffa ya zama hadisi ne mursal amma hadisin da al-Imam Bukhari ya kawo wanda ita Amra ta ruwaito daga Aisha wannan hadisin ya taho da isnadi muttasil Aisha ta ce ta ba da labari labarin ya bambanta da wancan amma dukkan su suna karfafa mu al'amarin iqala sami'a rasulullahi sauta qusumin bil badi aliya yani aliyatan aw suwatuhuma gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci kuma gidan Aisha ya kusa da ainihin masallacin to ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin gida sai ya ji muryar wasu mutane biyu ta ɗaukaka muryoyinsu sun ɗaukaka suna husuma suna jayayya mutane biyu a cikin masallaci wa idza ahaduhuma yastawdi'u al-akhar daya yana ce ma dayan ya rage mar wa yassar eh, fiqhu fi shay'in yana neman tausayinsa akan wani hakkinsa da yake kan shi wa ya kori shi kuma dayan yana cewa wallahi la wallahi ba zan yi fa kharaja alaihi rasulullah saboda haka sai manzo Allah ya fito daga gida ya shigo masallacin. fa kala sai manzo Allah ya ce aina muta'alli ala Allah Allah ya fa'al marufa ina mai rantsuwa da Allah cewa ba zai yi alheri ba ba kala sai ce ana ya rasu da lani ne amma tun da na ji wannan kalma ya rasu da Allah faliyaf al'ayya zalika a hab faliyaf zalika habba ya yi abin da ya fi so tsakanin zaɓin da ya bani guda biyu in yana son rage marbashin ne abin da ya nema rage din ko menene na rage in yana nema in yafe ne da yafewar mama na yi ya zaɓi guda saboda ya fi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan hadisin muttafaqun alai saboda haka yasa malamai suke cewa hadisin nan shine wanda ya inganta amma hadisin muwafa hadisi ne wanda bai inganta ba illa dai dukkan su suna magana ne akan alkhairi saboda kamar suna fassara waccan aya ta suratul hajj ne wa alul khaira ku aikata alkhairi ta wajen biyan bashi an zo neman eh, eh, kana bin bashi mutumi da kake bin ka bashi sai ce ka taimaka ka rage min biya ko ka taimaka ka yafe min bashi to wannan alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaita da mu akan kayin ko dai ka rage ko ka yafe wannan duk ya shafi al'iqala saboda ka kawar da damuwa ga mutumin da hakkinka yake kanka hadisin yana sahih bukhari babu hal yushiru imam bi sulhi da kuma sahih muslim babu istihbab al wad'i min ad-dayn wato mustahabi ne a rage bashin da ake bin mutum shine hadisi na 1557 kaga an samu eh, hujja daga alqur'ani da kuma hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam akan al-iqala abu na biyu wato shine hikimar iqala din domin duk abin da shari'a ta faɗaitar za ka samu akwai hikima a ciki mai cike hikimar da take cikin al'iƙala ka kulla ciniki da mutum daga baya ka ce kana so a warware wannan ciniki ne al'iƙala me hikimar hikimar ana ita ce a wato taimakon ɗan uwa mutum taimakon dan uwa musulmi domin idan mutum ka kulla ciniki da shi daga baya sai dawo ce yana so a warware wannan ciniki akwai abin da ya sa yake son a warware ciniki yayi nadama kamar yadda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga in yi haka to ka ka taimaka ma dan uwa kuma wannan ya dace da aya ta bi ta suratul eh, ma'ida wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan wa taqullaha innallaha shadidul iqab Allah tabaraka ta'ala yace wa ta'awanu 'alal birri ku taimaka ma juna akan halin kirki kaga wannan hali ne na kirki wata taqwa da abin da ya shafi kiyaye dokokin Allah ga hadisin Jabir bin Abdullah akwai hadisai da yawa wanda suka tabbatar da uh, umarnin Annabi sallallahu alaihi sallam mutum ya zamanto mai taimakon dan uwa musulmi a mu'amalarsa uh, daga cikin su akwai hadisin Jabir yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza taba hadithin yana sahih bukhari babu suhula was samahati fi shira'i wal bay' musamman imam bukhari yayi babi ayi sauki ta wajen cinikayya saye da sayarwa mutum ya zama to mai sauki shine hadisi na 2076 sannan yana cikin ifradul imam bukhari kama akwai hadisin a sunan tirmidhi wato annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a yayi ma dan kasuwa addu'a yayi ma musulmi musulmi da ke harka ta kasuwanci misali eh, wanda zai sai da kaya da ma wanda zai tafiya saya din manzo Allah ya ce rahimallahu rajulan samhan Allah ka yi rahama ga mutumin da ya zama mai saukin hali idan ba a idan zai sai da kaya wa idza ishtara kuma idan zai saya yana da sauki idan zai sayar ne yana da sauki idan zai saya ne yana da sauki wa idza taba kuma idan zai nemi a biya shi bashi nan ma yana da sauki kaga sai zama da biyan bashi da al'iqala duk suna karkashin eh, ciniki don haka yasa wato malamai ke cewa ayat ta hau kansu gaba ɗayan su wancan ayat suratul hajj annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a musamman ga duk wanda ke da wannan hali idan zaka zaka zama dan kasuwa mai sauki ta wajen cinikinka to kana tare da addu'ar manzon Allah Allah ya maka addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka addu'a Allah ya maka rahama saboda haka zaka samu cinikayyar mutum akwai rahamar Allah a ciki me yasa kake gani jama'a suna neman kantin sauki har ma mutum yakan shahara ni kantin sauki zai saboda babu wanda ke son tsanani ya zama ko kana da sauki ta wajen farashin da kake sawa ta wajen maganarka da mutane ta wajen murmushinka gaba ɗaya rayuwarka ya zama to cinikayya da kake akwai sauki shine manzon Allah ya maka addu'a kasa akwai wanda ke sai da kaya fuskarsa a murtuke in ka zo kamar kamar ka zo mata bala'i fata Allah Allah kake kurabu rabu don baka san me zai biyo baya ba manzo Allah yake Allah ka yi rahama ga mai sauki ta wajen sayarwa da wajen saya da wajen neman a biya shi bashi idan mutum yana bin bashi to hatta wajen neman a biya ka bashi din nan ka zama mai sauki wanda shi shine ibnu hajar a sharhin hadisin cikin fathul bari mujallal na biyar shafi na 531 yace wa fihi alhaqqu ala samahati fil mu'amala kullaha wannan addu'ar ta annabi sallallahu alaihi wasallam tana kwadaitar da mu a samu sauki ta mu'amalar musulmi gaba daya ta mu'amalar ta gaba daya domin da aka ce idan za ka saya ka zama mai sauki idan za ka sayar ka zama mai sauki kaga ke na ya shafi kowa wasu imani ma'alil akhlaq mutum ya rika amfani da halaye madaukaka halaye madaukaka idan kana mu'amala da mutane ka zama to mai sake fuska mai faraha mai kyautatawa mai kyauta da sauransu kwastomanka in ka mutum yana zuwa sayan kaya wani lokaci ya zamanto bayi da kudin ka bashi bashi ko ka mai ragi ko ka mai sauki wannan sun ya tabbata sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka kyautar dan kasuwa ga mai sayan kaya halal ne sunna ce ma sunna ce akwai wanda ke cewa wata rana na ji sayan kaya to wannan kaya ba sauki kai ai ahlu sunna ba sa neman sauki a ciniki ne cewa yan bid'a a ko ahlu sunna bai neman sauki ba ta ina kuma sunnar manzon Allah ce samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara ka zama mai sauki wajen saya mai sauki wajen sayarwa ya za a ce sauki gaba ɗaya bai tare da ahlu sunna wannan kuskure a riwaya ta al-imamu tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam yake gafara Allahu li rajulin gafara Allahu li rajulin kana qablakum yana ga masahabbai Allah ya gafarta ma wani mutum a zamanin da wato a zamanin banu Isra'il wato annabawan da aka yi kafin zuwan shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa gafara me dalili annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana sahlan idza ba'a saboda dan kasuwa ne idan zai sai da kaya yana da saukin hali sahlan idza ishtara idan zai sai kaya yana da sauki sahlan idan taba idan zai nemi a biya shi bashi nan ma yana da sauki hadisin hadisin abu huraira wanda lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha yuhibbu samhal bai'i samhal shira'i samhal qada'i Allah yana son mutum ya zama mai saukin ciniki wato saya da mai saukin sayarwa da mai saukin biyan bashi wanda hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 1319 da silsilatu sahiha hadisi na 899 akwai riwaya ta al-imam an-nasa'i hadisin abu bin farruh sayyidina usman ya bada labarin shi <clears throat> Allah ya kare yadda gare shi sayyidina usman bin affan ishtara min rajulin arba yayi cinikin wata gona da wani mutum sun yi cinikin mutumin Eh, wato sai na usman ya sayar masa da gona fa a alai sai yayi jinkiri bai zo ga na usman ba falaki ya wata rana na usman ya hadu da shi fakala qala sai sayi na usman ya ce masa malaka ma aka min qabdi malika mun mun yi cinikin gona da kai me ya hana ka zo ka karbi gonarka me hana ka ka kasar da ka saya kala sai ce in naka gabanta ni ai ka rude ni in ji mutum ka rude ni ba ma alƙaminan nasi ahadin saboda bayan na sai wannan gonar duk mutumin da na haɗu da shi na ce mar ai na sai wata gona wajen usman wa huwa ya lumu ni sai ya zarge ni kai tafi wannan gona ko yanzu za ka sai gona a wannan gudun faƙaru sai sai na usman ya ce awa zalika ya na'uka maganganun da mutane suka yi ta yi a kan don mai kasai wannan gona shi ya hana ka da zuwa ka karɓi gonarka ƙala sai ce na ƙala sai sai na usman ya ce faktar bai na arzika wa malika ka zaɓa tsakanin gonar ko kuɗi zan mai ka kaga wannan al'iƙala ce shi ne sayar gonan ba shi ya nema ba amma sai na usman mai gona shi ne mai dama Kuma makala sai ce abin da ya sa na faɗi haka saboda na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a dakala Allah rajulan aljanna Allah ya shigar da wani mutum gidan aljanna dalili kana sahlan mushtariyan wa ba'ian wa qadiyan wa muktabiya Allah ya shigar da wani mutum aljanna saboda mutum ya zama mai sauki ta wajen tsaye da sayarwa ta wajen ba da bashi da kuma neman a shi hadisin na usman shi ma ya inganta yana sahihu jami'u sahih hadisin 243 kaga wannan shi ma al-iqala saboda mutumin ya riga ya kulla cinikin tunda an riga an kulla ciniki bai isa yace a warware ba To amma da yake bai da sanin hadisin manzon Allah shi kuma na usman ya san hadisin sai ya tabbatar masa al-iqala ko in kana son gona dauka in ko ka ne ga ta ga kudinka ga dukiyarka akwai riwayar eh, abdullahi bin amri wanda ya kawo hadisi mai kamar haka hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 1320 wannan ya sa eh, ibn rushdi a littafin albayan wa tahsil yana juzu na tara shafin 306 fi man ba a bi arhasa mimma yabi'u ahli su mutumin da zai karya farashinsa akan na 'yan kasuwa kasuwa ta zaman to ga kuɗi yadda suke sai da kaya kai shagon ka sai ka karya farashi wannan abin da ka aikata ka dace da sunnar manzon Allah saboda ai abin da ake faɗaitarwa shine musulmi ya zaman to mai sauki ta wajen sayarwa saboda haka idan kayan ana sai da shi a dubu guda sai ka rage na ɗari takwas sai ce bal yushkar ala zalika ala an fi'ilihi liwujuhin nasi wa yujaru idza fa'alahu liwajhi Allah yace duk mutumin da zai rage farashin kayansa ya gaza na sauran yan kasuwa wannan mutumin zai samu godiyar mutane kuma gaskiya ne zai samu yabo na mutane sannan kuma in don Allah yi, to Allah zai ba shi lada idan dai don Allah ya yi. akwai hadisin abu huraira wanda yana arba'un da nawawi annabi sallallahu alaihi wasallam yace man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya wanda ya kawar ma mu'mini eh, wata damuwa daga cikin damuwoyin duniya na Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama Allah zai kawar masa da wata damuwa cikin damuwoyi na ranar kiyama wa man yaftara ala mu'sirin yasar Allahu alaihi dunya wal akhirah wanda ya sassautawa mai tsanani da ya kasa biyan bashi to Allah zai sassauta masa a nan duniya kafin ma a je lahira nan ma kuma a sassauta mishi wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah wanda a ƙarshen hadisin manzo Allah yake cewa wallahu fi auni al abdi ma kana al abdu fi auni akhihi Allah yana taimakon bawa matukar bawa yana taimakon dan uwansa hadisin al-Imam Muslim yana babu fadlul ijtima'i ala tilawati al-Qur'an da kuma sunan Tirmidhi Eh, haka nan sunan abi dawud da sunan ibn majah duk hadisin yana ciki wanda wannan ya tabbatar da mabda'ul ta'awun duk yana karkashin cewar Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku taimaka ma juna akan halin kirki duk yana karkashin wannan saboda haka yasa manzon Allah yayi bayanin falala da mutum yake samu idan ya tausaya ma dan uwa mutum akwai hadisin annuman bin bashir annabi sallallahu alaihi wasallam yace masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'afufihim misalin musulmai misalin mu'minai kai ta wajen son juna da tausayin juna wato da jin kai ga juna masalul jasadi manzo Allah ya bada misali da jikin mutum idan ta kamin hu'ubun tada'a lahu sa'irul jasadi bi sahri wal umma idan wani gefen jiki wata gaba ta kamu da ciwo sauran sassan jiki sai su amsa zazzabi idan ya tashi kama ka ba wannan gabar kawai yake tsayawa ba da ka samu mutum ya yi tuntube amma saboda wannan tuntube suka ga zazzabi ya kama jikin gaba ɗayansa saboda haka wato musulmai su ta zama kamar yadda gangan jiki yake ga shi nan akwai gaɓuɓɓa daban-daban amma duk abin da ya shafi wannan gaba yana shafan saura wannan duk yana daga karkashin abin da Allah yake umarni gare mu mu zamanto masu taimakon juna eh, mu zamanto masu tausayi ga juna wannan yasa malaman sunna gaba ɗayan suka yi ijma'i akan cewa al-iqada ta tabbata cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ijma' wannan yana shafu zarruq ala matnir risala yana jibi yana biyu shafin dari da goma sha ɗaya da alfajina na ibn kudama da jalla na biyu shafin dari da ɗaya ijma'an duk musulmai malamai a tarihin musulunci babu wanda yake al ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi sallam shi yasa kowane littafi ka duba na fiqhu zaka ga baji na al sai matsala ta uku <clears throat> tunda musulunci ya halatta ka kulla cinikin da mutum daga baya ya zo ya ce yana son a warware wannan ciniki musulunci ya halatta har ma an kwadaitar to shin dole sai ka zo da kanka la malamai suna ce eh, ittifakan malamai sun yi ittifaki akan cewa duk abin da ya iya samun eh, fahimta wato na tsakanin shi mai sayarwa da mai saya ta wajen warware wannan ciniki idan an samu fahimta kicin wanda ya zo cikin kitabul furuf na imam al-qarazi a dubu na shafi na 143 idan dai aka samu fahimta tsakanin kai da mai sai da kaya, kai da kasaya da mai sai da kaya, kana buƙatar a warware ciniki kuma ya amince ba dole ne sai ka zo da kanka ba ko da a ce aikowa kai ka turo kayan da yaro ka riga ka sai kaya gurin mutum sai ka koma gida da ka koma gida sai ka turo yaro da kaya yana zuwa shagon da shagon da ya ga kayan ya san shi ya sayar ya fahimci abin da ake nufi saboda ka sai ya ɗauki kuɗi ya ba yaro ya ce ka yi shi an yi alikala wato ba dole ba ne sai ka zo da kanka ba idan dai har mai sai da kayan ya fahimci kana nufin a warware ciniki ne shi kenan wannan ya zo cikin al-mughni na ibnu qudama a mujallal shida li'anna lafz al-ijad wal qabul wujida minhu ma ala wajhin tahsul minhu dilala ala tarawihima ai abin da dama ke hada ciniki shine wato bayarwa da karba an riga an samu wanda bayarwa da karban shi kadai yana ishara ga cewar an samu yarda tsakanin mai sai da kaya da mai saya ba sai ka tambaye shi ka yarda eh na yarda Allah fa idza wujida ma yadullu alayhi duk inda aka samu abin da ke ishara ga cewa akwai yarda a tsakanin mai kayan da mai sayan kayan shikenan kala kasar wanda shine abin da aka sanin malaman sunna suke tabbatarwa akai don haka koda takarda ce ka rubuta malamai suna cewa da za ka rubuta takarda ka aika wane kayan da na saya wurin ka dinnan ina roko ka taimaka mu warware wannan ciniki ka turo min kuɗi na ga ka aika da wasiƙa mai sai da kaya karanta sai da shi kuɗin ka ya aika maka shi kenan ba ai laifi wajen Allah tabaraka wa ta'ala amma la budda wannan takarda ta zaman to ta yi bayanin al'iƙala kake bukata ba bashi ba saboda tana yiwa ka turo takarda ina bukatar eh, kuɗi sai ya ɗauka bashi ne ya aika ba kaga dole takardar ta nuna yana bukatar warware cinikin da aka yi ko dai daga baya zan turo ma kaya ko ga kayan ya karba ittafaqa al-fuqaha ala sihhati al-iqada bil ishara idan aka samu ishara tsakanin mai sai da kaya da mai saya shikenan al-iqada ta samu wanda wannan ya zo cikin littafin fikihu da dama kamar mawahibul jalil na imam al-fattar mujallal na 12 na 229 wannan shine abu na uku na hudu idan ana magana akan albayu duk abinda hukunci ya hau kan ciniki to yana hawa kan kuma al'ijara wanda karkashin al'ijara ake samun al'ju'ala wato shine jinga yanda ake samun al'iƙala ta ciniki ana samun al'iƙala ta jinga yaya ake samun al'iƙala ta jinga kayi jinga da mutum a kai ma aiki ka kira mutum ka ga wannan gona ka nome min ita zan biya ka kaza wannan shi ne jinga to ana samun al'iqala ko daga kun kulla zai maka noman wannan gona sai da ya fara noman sai ya ga ashe kasar gudun tana da taurin gaske kuma ga shi kudin da ya ce a bashi ɗin ma kaɗan ne kusa ga yana da damar iƙala. don haka ba wai a ciniki kawai ba hatta al-du'ala al'iƙala ta mai wannan ya cikin bayanin al'imamun nawawi a littafin raudatu talibin yana mujallar da biyar shafi na 274 ya ce fali kulli wahidin min al-maliki wal amili fasuka qabla tamamil amali kai da ka kira wani ya maka aiki a gona da shi da aka sanya ya yi aiki. kowannen ku yana da damar ya nemi a warware wannan jingar kafin a gama aikin kai da ka sashi aikin kana iya kiransa mai yiwuwa bayan ka sashi aikin sai ka ga wannan baya aikin da wuri in ya dan taba kaɗan sai ya tafi shi ta sai an kai kwanaki da yawa kafin ya gama aikin sai ka ce a ah, kai nadamar ina ma ba ne ka sa ya ba aiki kana da damar ka kira shi ka ce kai jingar da muka yi da kai ina son a warware shi ma da aka sa shi yana da damar ya zo ya same ka ya ce ina son a warware wannan jingar fa amma ba'da tamamil amal amma misali bayan ya riga ya gama aikin to kaga kenan babu eh, wato babu al'iƙala a nan bayan da za a yi ka nemi a warware wannan jingar da aka riga aka yi tunda ya riga ya gama aiki fala afara lil fasar li'anna daina lazima tunda ya riga ya gama aiki yanzu yana bin ka bashin kudin aikinsa summa in in ittafaqa al-fasl qabla shuru'i al-amal misali an riga an yi yarjejeniya zai maka aiki sai zama kafin ya fara aikin sai ka gano cewar wannan mutumin bai dace maka aikin ba kana da damar ka kira shi ka ce to wani aikin nan ina son warware idan yake ya yarda falashi alahu kaga ba abin da za a ba shi tun da dama bai riga ya fara aikin ba wa in kana ba da ku amma idan ya riga ya fara aiki ne fa sai ka kira shi ka ce ina so a bar wannan aikin fa in fasaka al'amilu fa in fasaka al'amilu idan shi ne aikin ne ne a bari ya ce to da sai ya biya shi da sai ya biya shi gwargwadon aikin da ya yi يعني وإن فسخ المالك فوجهان أحدهما لا شيء للعامل كما لو فسخ بنفسه والصحيح أنه يستحق أجرة مثل لما عمل za a bashi gwargwadon ladan abin da shi ya aikata wa bi hada qafa al jumhur wanda shine abinda akasarin malamai suka tabbatar da shi wa abaru anhu bi annahu yani abaru anhu bi annahu laysa lahu al farq idan ka sa mutum aiki baka da ikon cewa ya daina wannan aikin sai fa idan ka biya shi gurgudan abin da ya riga yi walau amila da amilu shay'an ba'da da fasl amma idan ka sa mutum ya maka aiki ya fara aikin sai ya ga kai aikin nan yana da wahala da ya zo sai ya ce maka yana son a warware wannan aiki to tun da shi ya nemi a warware wannan aiki lam yastahiqa sha'an ba za a bashi komai ba ba a bashi komai wannan ita ce ka'ida wato tsakanin wanda ya sanya wani ya maka aiki da kuma shi wanda yake aiki matukar shi ne ya nemi a warware wannan aiki to ba za a biya shi ba don haka akwai eh, eh, aljuala da ciniki suna tabbata da hukunci guda ta wannan sashi al'iƙala yana shiga ciniki kuma yana shiga jinga da ke aukuwa tsakanin mutum da wani wanda yake so ya masa aiki ala صل على محمد وعلى ta ala ibrahim صليت ala إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ibrahim إنك حميد مجيد alhamdulillah su matsala ta biyar wato abubuwan da suke hana ikala da mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar mana idan an riga an kulla ciniki mutum yana da damar ya nemi a warware wannan cinikin. to amma akwai abubuwan da suke hana a nemi warware wannan cinikin wanda akwai littafin da ake kira durar rubuka na aliyu haidar wanda ya kirga su kamar guda hudu abubuwa kamar guda hudu suna hana mutum ya nemi a warware ciniki ka riga ka sai abu idan ka riga ka sai wannan abin idan ɗayan hudun nan ya auku to ba za ka nemi a warware wannan cinikin ba amma idan ba sayan kudin nan ba ne ya auku kana da damar ka ce ka nemi a warware wannan jirgin ya ce na farko <clears throat> abu na farko shine hadakun mabi'i hadakan hakikiyan au hukumiyan ka sai kaya kayan ya bata kayan da ka saya in ya riga ya bata kaga ba za ka dawo ka ci a warware ciniki ba tunda kayan da ka saya din babu shi ko da ka ce halakar kayan ba halaka ce ta hakika ba halaka ce ta hukunci wanda misali a nan shine ya ce, talifa al-mabi'u ba'da al ikada wa qabla i'adati al-mabi' aw kana hayawana misali a ce dabba ce mutum ya saya fa farra dabba ta gudu bayan ta gudu sai dawo ma wannan wanda ya sayar masa da dabban yace yana so a warware wannan cikin kaga ba zai yi ba dabban da ka saya ta riga ta gudu faliƙala tabkum inda izin ba zai yiwu ka nemi a warware wannan cinikin ba tunda ka riga ka sai kaya ya baka kaya da ya baka wannan dabba dabban sai ta bace ta gudu wa ya bukal bai'u ala haliki don haka wannan ciniki na nan daren kan ba abin da ya kauda shi so ka'ida ne abu na farko ko da dai shari'a ta halatta ana warware ciniki wato ana iya kawar da cinikin da aka riga aka kulla amma sharadi ne ya zama to abinda aka saya fa sai in yana nan idan kaya baya nan to ciniki ba a ba a walwala shi na biyu yace abu na biyu shine kusur ziyada fil mabi idan aka samu wani kari ga kayan da aka saya a samu wani kari ga kayan da aka saya mun fasila gairu mutawallida fi ya ba da misali yace an yakun al-mabi'u maqbud aswaban kai ne ka tafi kasuwa ka samu ne sai da kayan sawa sutura ka sai tufafi din kakke bayan ka sai wannan tufafi din kakke kun yi ciniki ka biya shi ka dawo gida fa tusbaq kana zuwa ne ka je ma wanda ke rini ka ce ya maka rinin wannan kaya ya canza kalar shi kaga kenan an samu canji ma kayan da kai ka ka riga ka sai kayan yanda ka sai kayan launin sai ka nemi a canza saboda haka sai aka canza wannan launi launin kayan ba nan kaga bayan da za a yi ka dawo da wannan kaya kuma ka ce kana so a gurbar da wannan cinikin saboda kayan ko da dai akwai shi amma kuma ya canza da yadda aka sayar ma tun da ya canza da yadda aka sayar maka to ya nuna kenan ba za a canza wannan cinikin ba da dai kayan yana nan yadda yake to da da sauki ya ba da misali ya ce au busanan fayut ka sai gona lokacin da ka sai wannan gona ba a yi shukanta ba daga ba sai aka yi shuka ka riga ka yi shukan gona gona ta yi kyau wanda ya sayar ma da gona sai ya dawo ya ce kai ina son mu fasa cinikin nan fa ya za a yi a fasa ciniki bayan na riga na noma gona har ta yi amfani وفي هذا حصول زيادة mutawallida wannan shine malamai suke kira an samu ƙari ƙari da aka samu ta sababin abin da aka saya fa ziyada mani'un min al-iqala samun wannan ƙari da aka yi ma asalin kayan yana hana a mayar da cinikin a warware wannan cinikin yace na uku shine a samu ƙari har yanzu fil mabi'in munfasila mutawallida a samu ƙari ga ainihin abin da aka yi cinikinsa wannan ƙarin ya zamanto wato daga ainihin abin da aka saya din yace law ba'a rajulun min akhar ardahu mazru'a ma'a mutum ne ya riga ya noma gona da yana da gona ya noma ta ta samar da amfani mai kyau sai sai da ita tare da amfanin gona wa sallama hajjal mushtari ya miƙa ma ainihin mai sayan gona la ta tafi iƙala ba da idrakin zarki gonar ta riga ta nuna sannan kuma a ce za a yi alikala ba zai yi ba yadda yake cewa kamar mutum ne kuma ya sayi eh, ya shari rajulun min akar hayawanan mutum ya sayi wata dabba daga wajen wani mutum waya kabi buhu ya karba ya karbi dabban da ya karbi dabban ya tafi gida da ita wannan dabba misali a ce saniya ce ko kuma rago kamar yadda layyata ta kusa mutane su kan sayi rago su je gida su tsare ko wata dabba a yi ta kiwo saboda ta yi kiba sai da ya ta kiwo wannan ragon sai da ya yi kiba ya yi jiki sai wanda ya sai da ragon ya ce ya dawo yana son a warware wannan jirgin kaga rago ya canza daga asalin halittar da dama can yake da ita lokacin da aka kulla wannan jirgi ya ce amma kamar misali da za ka sayi ka sai dabba da wani misali mutum ya sayi doki ko jaki lokacin da ya saya ya taho gida sai ya zamanto ya sa shi haya yana samun kuɗi da wannan doki ko ya sayi wani injin nika ya ne ƙwahunan fa ajiyar mustari ƙwahun ya zama kai da ka sayi wannan injin nika din misali ka tafi ana ta nika da wannan injin din kaga kenan ka samu kuɗi au akaral hisan ko doki da ka saya ka ba da hayansa dokin ya samar maka kudi ana nan ranan wanda ya sayar ma da doki sai ya dawo yace yana son ka taimaka mar a warware wannan cinikin to za a iya warware cinikin tunda asali ƙarin da aka samu ba ta jikin ainihin abin da aka yi cinikinsa ba ne eh, za a iya ba ka to amma kudin da doki ya samar kuma ba za ka samu ba wannan babu laifi a kai to kaga nan Eh, yana halatta a yi al'iƙala matukar abinda aka saya ɗin ba shi kansa ne ya canza ba illa ne an samu amfanuwa da shi wannan amfanin yana ga wanda ya sai kaya, don haka ba za a mai da wannan amfanin gare shi ba tunda ka riga ka sai doki doki ya samar ma kudade wannan kudade da ka samu duka halar ne gare ka abu na hudu shine idan sunan abin da aka saya ya canza nan ma kuma babu halin al'iƙala shi ne tabaddul al'isim kama izashtara rajulun min akar kuyutan mutum ne ya tafi kasuwa ya sai zare zare mai yawa da ya sai zare da ya zo sai ya saƙa da wannan zaren sai ya fitar da riga ne sai da zare sai ya nemi a warware wannan ciniki sai za a yi a warware ciniki zare ka sayar min kuma zaren nan na riga na saƙa ya zama riga to kaga sunan ya canza abinda na saya a wurin ka zare ne amma yanzu daren sunansa ya canza ya koma <clears throat> riga don haka babu halin warware wannan cinike ba da misali da wannan bayan ya kirga su abubuwa guda hudu waɗanda duk suna hana a warware cinike a fata <clears throat> sai ce fa hadhihi al-mawani' al-arba'a تمنع صحة الإقالة لأن رفع البيع متوقف على قيام bai. ba a kawar da ciniki sai idan abin da aka yi cinikin a kansa yana nan amma idan abin da aka yi cinikinsa baya nan to wannan ciniki babu halin kawar da shi saboda aka yi sa waɗannan sharuɗa <clears throat> dole ne a yi la'akari da su wannan ita ce matsala ta biyar matsala ta shida akwai abubuwan da al'iƙala ba ta hawa al'iƙala ta tsaya ga ciniki da kuma al'ijara ciniki shine sayan wani abu al'ijara kuma shine abin da ya shafi jinga ko dago da sauransu amma ba ta ki ba kowace mu'amala ce al'iƙala ke shiga ba saboda haka kamar yadda ya cikin raddin muktar mujallar na biyar shafin ɗari da shirin da hudu malamai sun kirga abubuwa guda bakwai waɗanda al'iƙala ba ta shiga cikinsu kuma hakika ana samun kuskure ta wajen mutane dangane da al'iƙala ta waɗannan mu'amala ɗin na daya shine annikah aure al bai shiga aure al bai shiga aure misali shine eh, an riga an daura aure bayan an daura aure saboda haka <clears throat> sai shi an goya aiko ma waliyi na fasa to ya zaka ka yi ka fasa <clears throat> abinda ke warware aure ɗaya ne shine saki saboda ka sai dai ka saka amma ba maganan warwarewa iqala ba ta shiga mu'amala ta aure sai dai mu'amalar ciniki da kuma al'ijara na biyu shine saki kansa shi ma saki al'iƙala bai shigansa ta nan ne ake samun kuskure don wallahi ban san yawan tambayar da na amsa ba mutum ne zai ce wa matarsa daga yau idan kika bar gidan nan ba izini na to a bakin auren shi kaga ya faɗa ko wannan shi ake cewa saki da aka rataye a talaqul mu'allaq ya rataya aukuwan saki da wani abin da za ta yace idan kin bar gidan nan babu izina to auren ki ya mutu to shi kenan daga baya ta zo ta bashi hakuri aka rarrashe shi shi da sai aiko tambaya ya ce to shi dai ya ce ya janye a ina al'iƙala ba shiga saki ai tun da ka rataye shi yana nan a rafi duran da ta fita babu izinin ka aure ya mutu domin al'iƙada bai shiga saki ba a wasa da al'amarin aure ba a wasa da al'amarin saki haka nan ma al'amari na mayar da auren <clears throat> wanda shine ar-raj'a wanda shine na uku al ba ta shiga ar-raj'a li'annahu ah, la yartafi'u ruju'uhu illa bi salah abinda ake cewa arraja'a shine kome mutum ya riga ya saki matarsa tana cikin idda tunda tana cikin idda tana nan a matsayin matar da aka saka idan ba ta gama idda ba yana da damar ya ce ya maidaita shine arraja'a yana da damar ya ce ya mayar da aurenta kuma a wannan lokaci ba a neman izininta ko na waliyinta wannan hakki ne namiji idan ya ce ya mayar da aure an gama ba sai wani ya yarda ba to shi kenan sai ya zo ya ce mata ya mayar da auren to shi kenan sai ta aka dawo kuma sai mar kirki da ya dawo sai ya ga wani halin tsiya ya ce wallahi na fasa ma ai ba magana fasawa wannan fasa wadda ya ce ya yi to kinaya ce kuma ta wani saki amma ba dai a fasa wancan sakin ba misali anan za ka samu mutum ya rubuta takarda ya saki matarsa sai mahaifin shi ya kama takardar ya yaga ai kuka yaga saki ya tabbata ba a janye saki al'iƙala ba ta shiga saki ba ta shiga mayarwa kuma ba ta shiga aure don haka don wani ya saki matarsa iyaye ta ce to sun marfada a kama takardar a yaga ko matsakin ai an gama miji ke da ikon sakin matarsa kuma ya saka kuma a wajen Allah wannan saki na nan a rubuce saura mar biyu idan an samu guda biyu a tilka salasatun kamila magana ta kare aure ya kare ta su wanda sai ta yi wani auren so babu yadda za a yi mutum ya yi saki sannan ya ce ya fasa ko mutum ya ce eh, ya mai da auren mace sai ya ce ya fasa in ya ce ya fasa to sai dai ya sake wani saki Eh, kuma la shakka idan dai mace mutum ya riga ya maida ta to idan ya ce ya sake ta sake ya auku amma idan bai riga ya maida ta ba ko da ya ƙara sake a kanta wannan sakin bai inganta saboda saki na cikin idda abu na hudu shine kulku kulku shine mutum ya eh, mace ta ba da sadakinta ta ba wa mijinta sadaki saboda eh, tana buƙatar rabuwa da shi to ya riga ya karɓi wannan kuɗi ta ba shi sadakin ya karba sai kuma ya tunani zai zauna ba mata sai ce kai ga kudin ki na fata babu da zaran mutum ya karbi dukiyar mace akan hulku aure ya mutu saboda ka babu dalilin fasawa ko ya fasa auren Allah wa abin bai fasu ba yana nan aure ya riga ya mutu eh, na biyar wato shine wakati wanda yana faruwa wanda hatta kamar wata biyar da suka wuce akwai wanda ya taho yake gaya min yana gaya min cewa da ya ba da filinsa ma kungiya a gina masallaci amma yanzu ya taho ne ya gaya min shi ya fasa fa wanda ya yi wakati ba shi da ikon fasawa idan ka ce na ba da gidan nan a yi makaranta na ba da filin nan a yi masallaci ko wani aiki na addini ka yi wakatinsa ba ka yi saka fasa ba ko ka fasa filin ba zai dawo naka ba saboda ba a ma'alla kyauta a karba babu wanda ya sai wasa da Allah eh, li annahu aqdul lazimun mu'abbad duk wanda ya wakafi to ya riga ya tabbatar da dukiyarsa ba tashi bace ta Allah ce har abada don haka idan mutum ya yadda yace yayi wakafi to bai sai ce ya fasa matukar ka ka shaidar da wani akan wannan wakafi da kai kaga kenan fasawa ba ta shigan waɗannan abubuwa domin abinda ake nufi da al'iƙada shi ne fasawa a ciniki babu laifi ka fasa ciniki an riga an kulla ciniki daga baya ka nemi a fasa amma ga waɗannan abubuwa guda bakwai ba sa inganta wanda abu na shida shi ne ‘yanta tabawa <clears throat> mutum yana da bawa ya ce ya yanta shi daga baya ya ce ya fasa shi ma ba baya shiga na bakwai shi ne Alibarau kana bin mutum bashi kana jin mutum bashi sai ranar ka ce masa wane bashin da nake binka dun na fi to daga baya maka wani halin ya sai ka kira shi duka ce bashin nan da nake na yafe na fasa a ina haya magana ta kai su abubuwa guda bakwai din nan al'iƙada ba ta shigan musamman ga aure mutane na yawan kuskure a kai musamman ta sashin aure wallahi za ka ga mutum ya yi saki iyayensa da ce wai sun jefar da saki to wanda jefarwa dama haƙƙi ne wanda Allah ya danka shi ga miji shi kaɗai da zaran miji ya saki mace babu wanda isa ya kawai shi shi bai isa ya fasa ba kuma bai isa ce ya warware wannan sakin da ya riga ya gabatar da shi ba a ƙarshe shine fa'idojin da wannan hadisin wato ya zo da su suna da yawa akwai littafin fatku zijjalal wal ikram sharhi na bulugul maram na sheikh muhammad salih al usaimi mujallar na uku shafin ɗari shida da shida ya yi magana game da al'iƙala da wannan hadisin da muka karanta ya ce al'iƙala su fiye talabu fafi al'adadi abinda ake nufi da al'iƙala shi ne a nemi warware ciniki ta kunu ahyanan matsaluba minan mushtari wa ta kunu ahyanan matsaluba minan bayan wani lokaci mai sayan kaya ne yakan dawo yake yana so a warware ciniki wani lokaci mai sai da kayan shi da kansa ne yake neman a warware ciniki A yanar ya mushtari mustari al-ba'i wa yaqul mutum ne ya sayi kaya zai dawo ga wanda ya sayar masa da kayan sai ya ce a aqilni da larabci wato eh, ina son ka kawar min da wannan ciniki da muka kulla yandimu al-mushtari ala shira'i wa yatlubu min al-ba'i an yutila saboda yayi nadama don haka yasa yake son a yi masa al-iqala a warware wannan cinikin wa ahyanan yakunu bil aqd tana yiwa kuma mai sai da kayan ne ma zai nemi a warware cinikin ba mai sayan kayan ba so wal hadithu yashmalu hadha wa hadha wannan hadisin ya shafi duka idan aka ce al-iqala ta shafi mai sai da kayan ta shafi mai sayan kaya kai da ka sai da kaya kana iya neman wanda ya sayi kayan ka ce kana so a warware wannan ciniki wanda ya sayi kaya shi ma yana iya nema a warware ciniki daga wurin wanda ya sayar masa saboda aka sai kirga fa'idoji na karkashin wannan hadisi ya ce na farko wannan ya tabbatar mana jawazul iqala al iqala shine wato kawar da ciniki abu ne wanda ya inganta a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam bal naqulu fil hadith dalilun ala anna al iqala matluba mustahabba ya nuna cewa al iqala mustahabi mustahabi ne wato ana son haka saboda shari'a ta tabbatar da lada ga wanda yayi yi iqala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kawar da ciniki ga wanda ya yi nadama to Allah zai kawar masa da sababin tuntsirewarsa a ranar kiyama to a da aka samu sabani wanda kana iya gani a littafin fikihu shine shin al'iƙala fashun ne ko kuwa bai'un ne bai'un jadidu shin iƙala ɗin nan warware ciniki ne ko ƙulla sabon ciniki ne eh, kamar da shafin almuhalla na ibn hazmi in ka duba za ka ga dalilai da shi ibn hazmi yake kawowa waɗanda suke tabbatar da al'iƙala ɗin nan ai ƙulla sabon ciniki ne ba warwarewa ba wanda kuma jumhurin malamai su suna tabbatar da al'iƙala shi ne a warware ciniki ba a kulla sabo ba kamar bayanan da duk muka yi bayanai ne wanda jumhurul a'imma suke tabbatarwa da fito suna cewa al'iƙala shi ne a warware cinikin da aka yi ba wai a kulla sabo ba domin idan ka ce a kulla sabo da na sai wannan kaya ka, yanzu na dawo da kayan ka saya ai ba laifi tun da dama a an riga an gama kaya tun da ka saya ya zama naka sai ka dawo kace ina so ka sai wannan kayan kaga ba warware ciniki ba kenan to shine ibn usaymin yake yake bayanin cewa al-iqala a matsayin warware ciniki shine abin da aka sanu malaman sunna suka tabbatar da shi don haka yasa shi al-iqala ko da cikin masallaci ana yi don ba kullu ciniki bane warwarewa don haka tunda warware ciniki ne bai shafi sharuɗan ciniki ba ko da a cikin masallaci ana iya yin kaga kuma in ciniki ne ba daidai ba ne ana iya yin al'iƙala ko da an yi kiran sallar juma'a ya ce saboda ba kulla ciniki ba ne warwarewa ne wa hatta ba da iƙamata salati eh, ko da an ta da iƙamar sallah ne mutum yana iya juyawa ya samu ne ce da Allah cinikin nan ina so mu warware tun da ba kullawa ba ne a cikin masallaci bai yi laifi wajen Allah ba warware ciniki ya bambanta da kulla ciniki kulla ciniki shine wanda aka haramta a lokacin da aka yi kiran sallar juma'a an haramta eh, a lokacin da aka yi ikamar sallah ba daidai bane mutum ya kulla ciniki haka nan kuma ciniki a cikin masallaci wanda duk ba daidai bane kace li annaha laysat bai'an idan aka ce hal tajuzu fil masjid ibn al yace na'am tajuzu saboda ko da a cikin masallaci ne mutum yana da damar ya nemi wani wanda ya sayar masa da kaya akan yana son a warware wannan cinikin li'an ha laysa bay'a lalle akwai sabani da malamai suka yi dangane da wannan ah, saboda haka ibn al-utaymin shi yana cewa ah, babu laifi koda a ce mutum zai dawo da kayan amma ko ba za a mai damar kuɗi yanda aka sayar masu yanda wato yanda aka sai da kayan ba ya ba da misali ya ce idan bi an alaika sayyara bi 20 an sayar maka da wata mota ya ba da misali da kamar riyal 20 an sai da maka mota sun majita layyawa wa a aqilni ana tsana la uridu sayyara bayan an sai da maka mota sai ka dawo kace kai ba na bukatar mota nan da Allah mu warware cinikin nan ni ne mota sai na ce la luka, illa idza a'taytani alfayn min as-saman dubu ishirin ka sai mutane ba zan warware ciniki ba sai idan ka rage dubu ishirin a ciki sai yake ya yarda faƙala ko otsika na yarda zan rage ma dubu ishirin faman kala inna halata juzu illa bi misli sanad to akwai malaman da ke ganin tun da al'iƙala warware ciniki ne ai bai kamata kuma da zaman to an samu ragin farashi yadda aka kulla shi ba yace in eh, inna hadhihi al-iqala la tasihu dan haka akwai malamin hujju da suke ganin al-iqala dole ne ta zamanto bi misli samadi kudin da ka saya shi za a maida maka wa man qala bil jawazi wa huwa sahih ibn al-usaymin yace to malamai kuma kashi bi suna ganin babu laifi kuma wannan fahimtar ita ce mafi inganci wato kana da damar ka ce ba zan karbi kayan ba sai ka rage mun farashi amma nan baka kyauta ba domin da hadisin manzon Allah ya nuna shine ka zama mai sauki tunda ya zo da bukatar yana son a warware wannan shirki ka warware ka karbi kudinka ka karbi kayanka ka bashi kudinsa yanzu aka kulla wancan jini amma idan ka rage wani abu akai nan ba ba laifi bane saboda ai ibn al ne ce tana yiwuwa a lokacin da ka sayi motar nan darajarta ta kai dubu ishirin yanzu ka tafi gida bayan kwana bakwai ka dawo da mota dawowa da kai da mota a lokacin kuma darajar motocin irin wannan din ta fadi motar a kasuwa ba ta wuce dubu sha biyar su kaga idan har aka ce shi ne a maida ma eh, a maida maka kudinka yadda ka sai kaya kaga shi ne sayarwa zai ci saboda ka yi sa malamai ke ganin babu laifi don shi mai kayan ya nuna cewar ba zai karbi kayan ba sai idan an rage akan kudin da ya sai da shi yace wannan ba laifi bane kuma malamai da dama suna da wannan fahimta yace na biyu fa'ida ta biyu ita ce hadisin nan ya karantar da mu aljaza'u min jinsil amal Allah yana saka wa mutum gwargwadon aikin da yayi Allah yana saka maka ta jinsin aikin da kai kaga da ka tausaya ma wani akan ciniki da yayi shi kuma Allah subhanahu ta'ala wato zai kawar ma da duk abin da zai iya sawa ka halaka a ranar tashin kiyama sai aka da tausayi kai sai aka saka ma da wani jinsin tausayi fa azala nadama alladhi yakunu laka bil asr nadama ka kawar na wani mutum shi ko Allah sai ya kawar maka da duk sababin da zai kai ka ga azabarsa a ranar tashin kiyama to ya bada misali da abinda malamai suke cewa al'iƙala baya shiga aure sai ya ce ba shakka al'iƙala bai shiga aure ta gefen miji amma al'iƙala yana shiga aure ta gefen mace ta tun da shi miji hanyar da yake rabuwa da mace kawai ta saki amma ita mace fa yake haza bin nisbati lizauji wa bi lakin bin nisbati lizauja hal naqulu idza ja'at az-zawja ila az-zawji wa talabat minhu talaqa mace ce ta zo ta samu mijinta bayan an riga an kulla aure da aka kulla aure sai ta gane ka wanda mijin bai dace da ita ba saboda ka sai ta zo ta ce mara ina bukatan a kawar da auren nan wato a fasa batun auren nan ita mace tana da damar ta yi haka don ba ta iya ba sakin kanta amma shi miji ba shi da ikon yayi al-iqala wanda shine abin da ibnu usaymin yake nunawa yana cewa turidu zawja an tatakhallasa min matar tana son ta rabu da wannan mutumin don ba ta son shi kuma yana faruwa su da yawa za ka samu mace an yi aure sai bayan ta tare ta gane miji bai dace da ita ba fafahir annahu idza aqalaha to anan idan da za ta ce ina son ka hutar da ni kamar yadda mata suke faɗa ka min sauki ka sauwaƙe min wato wannan aure a raba shi idan mutum ya amsa mata bina'an ala ragabatiha saboda ita ta nema zama da shi ta gaba za ta iya ba ta ne ne sauwaƙe mata sai shi kuma ya sauwaƙe mata ɗin fa inna hu yurja an yuktaba lahu hadha al-ajr shi ma Allah zai rubuta masa wannan lada da aka yi bayani cikin hadisin nan wato shi ma ladar iqala za ta same shi saboda aiki ta an yi auren ta yi nadama tunda ta yi nadama bayan da za ta kubuta daga wannan auren sai ta hanyar al don haka shi yana cewa al'iƙala tana iya shiga aure ta gefen mace amma ba za ta shiga aure wato ta gefen miji ba kuma la shakka wannan gaskiya ne to sai abinda ba mu ƙarasa a kai ba a wancan darasi wato shi ne ta bayanin wato cinikin kasada shi bayanin da muka yi babu kawo cewa cinikin kasada ɗin na ya shafi wato ya shafi jinga jinga ma akwai kasada saboda akasari abin da ya shafi ciniki yana shafan alhijar idan an hana samun kasada a ciniki to hakanan ma alhijara ta jinga an hana a samu kasada wato wannan yana yawan faruwa gare mu sau da yawa za ka kira mutum ya maka aiki sai ce maka ai wannan karamin aiki kuma sai mun yi ciniki ai duk abin da ka ga dama to kaga an samu aljahala wanda siffa ce ta algarar ba daidai ba ne ba daidai ba ne don ka kira mutum ya ma aiki dole ya gaya ma kudin da za ka bashi saboda a kawar da algara wato yana yawan faruwa za ka samu mutum ya zo shi yana nufin dabara ta ce a ba kamar ka kuma sai mun yi ciniki wato saboda ka bashi kudin da ya fi karfin aikin da zai to tana yiwuwa kuma ya samu akasin haka yana tsammani zaka ba shi dubu goma sai da yawa wahala ya wuni cur sai ka ba shi naira ɗari biyar yana shan kwana zai fara cewa yanzu wannan ko da na sha ma ya biya mun kaga ya tsoci kansa wannan shine samun aljahala aljahala a cikin jinga shi ma haramun su, domin da al'ijara da albai'u suna karkashin babi guda yana daga nau'in algarar wanda sa ya zo cikin almusu a yana mujalla na 30 shafin 224 yushtaratu fi mahallil aqdi an yakuna muayyanan wa ma'rufan lil aqidaini sharadi ne duk abinda za a kulla tsakanin mutum biyu ya zama an ayyana abin an faɗi wato kuma an samu fahimta tsakanin mai aikin da wanda za a yi ma'aiki tsakanin mai sayarwa da wanda zai sai kaya da zama an samu fahimta cikakkiya bi haifu la kunu fihi jahala tu'addi ila nizai wal gharar ta yadda ba za a samu jahilci ba wanda jahilcin nan yana iya kaiwa ga kasada a wannan ciniki da aka yi ko kuma mu'amal da aka kulla mutane da yawa na kira su akan su mai aiki sai su yi irin wannan wani ina so yi mai wannan aiki sai ce haba kamar ka ai in dai na yi duk abin da aka samu ka a gaban kwalin layar hamu sanda ya saba ma shari'ar musulunci idan za ka min kyauta to bismillah amma kayan ne kai ba kyauta ba kai kuma ba ba jinga ba saboda haka yana nan a rataye idan ka gama abin da ka bashi ko dai ya yi tsaki ko in ya sha kwana ya maka gwazo saboda ya san cewa abin da ka bashi ya ninka abin da ya kamata a bashi wanda shari'ar musulunci ba ta yi da wannan ba saboda haka a ka'ida tun mutumin da zai ba aiki dole sai ya faɗi kuɗin da zai maka aikin kuma kai ka faɗa ko da baka bashi a lokacin ba amma sai an yi sharadi ga aikin da nake so ka yi min shi kuma zai ce ga kuɗin da zaka biya ni wannan shine shari'a idan ko ba a yi haka ba to wannan jingar da aka yi an yi ta akan algarar wanda ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamin yace wa hadha shartu muttafaqun alayhi inda al-fuqaha wannan sharadi duk malaman fiqh sun yi ittifaki akai fi uqudil mu'awaba fil jumla duk wata yarjejeniya da za a yi na musanye ko dai musanyen kaddara ko musanyen aiki don tana yiwa wajen ciniki ne ga kaza ina bukatar kaza wannan shine almu'awaba wanda ya shafi cinikayya ko ko ya zama ta wajen jinga shi yasa yake wala ijarata ihda kaini daraini wa zalika Eh, misali a nan ta wajen haya kana da eh, gidaje guda biyu wani ya taho neman gidan haya sai ka ce to gidan haya dai dubu hamsin da shekara ɗayan biyun nan sai ya baka kudin ya jifiyarsa haramun ne sai ya shiga ya ga gidan ya ayyana wani gidan akan wani kudi wannan shi ne saboda haka dole ne ta sashin haya da sashin eh, abin da ya shafi jinga da abin da ya shafi ciniki dole ne a samu fahimta cikakkiya wanda jahilci ba zai shigo ba domin idan jahilci ya shigo ya ce li'an da jahala fi mahallin aqdi al-ma'qud alayhi tusabbibu al-garara wa tufdi ila al rashin sanin abin da aka kulla ciniki akai ko aka yi yarjejeniya akai shi yake kai ga kasada kuma shi yake kai ga samu jayayya tsakanin mutane kuma wanda shi ke faruwa wanda da yawa muna gudanar da al'amuranmu akan wannan tsari wanda kuma haramun ne bai dace ba tunda tun malaman sunna sun yarda akan cewa tilas a samu fahimta wato tsakanin mai saya da mai sayarwa ko tsakanin mai aiki da wanda zai masa aiki dole a samu cikakkiyar fahimta wanda babu jahilci a ciki wanda shi ke kawar da abin da ake kira algara Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai kuma الله يغفر gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك